a wannan masallaci masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke Mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na cikin littafin Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala a idan ba manta muna cikin kitabul hajji yanzu yanzu nan aka kira malam Mustafa na cewa mahaifinsa ba da lafiya a to shi kuma mun cewa akwai kuma ya riga sun aje da cewa malam Isa yana da uzuri shi zai rika ya zo yayi yau to kuma ya zo shi kuma yanzu yanzu ko sallah bai yi ba ta magarib a kira shi to sai na ga kila ba zai iya ja mana karatun ba ko ko akwai haƙƙin a oba kan da ko ba haka ba yanzu malam hashim gulma shi zai ja mana karatu insha Allah karmakallahu bismi wani ya bar wani ya bar mota ce da wuta ciki ya kunna ina jan mai nambar mi mai nan bawa corolla ce in ya sani sai ce kashe saboda batar da shi yau insha Allah za mu tashi babe na saba'in da bakwai kokarin mu dai mu ji mun gama amma dai har yanzu kila da kyar amma Allah so dai za mu dan taba mu ga zuwa sati na ta insha Allah in kuma mun dan yi zuku sai mu gama <laughs> in Allah so babu fidyatu man asaba shay'an min al-jaradi wa huwa muhrimun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بصوتي وأنا محرم فقال له عمر أطئ قبضة من طعام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب نعم تعال حتى تحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب innaka latajidu darahim la tamratu min jaradat babu fidyatu man asaba shay'an min aljaradi, mi hukunci ga wanda ya kashe fara man asaba shay'an asaba mai ma'ana katala sawa'un ya ci ko bai ci ba min aljaradi na fari alhali wa huwa muhrimun shina cikin aikin haji ko ko yana cikin hurumi da'ira inda aka hana ayi farauta حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم anna rajulan da yake wani ya taba wani shekarar na kira na yana jin ana cewa wai haddasani ya haya an malikin wai wani naka cewa haddasani ya haya din nan ce to bai saurari karatun buɗa na farko ba mukaddima da bai bukatar zuwa ga tambaya to sannan amma yanzu kada wani dauka malam Hashim ya ce kala imamu malikin haddasani ya haya ko eh haka ya buɗa da shi dama bayani ya gabata cewa duk malam imam malik ya wallafa muwaffa a yayin da ya wallafa ta yana da almajirai da yawa mun zano su harkun karatu he da ishirin da biyar almajiransa duk wanda sun kai karatu muwaɗa wajen imam malikin sun koma ƙasarsu ko garinsu ko anguwarsu suna ba da sanadin shi wannan almajirin malik shi za cewa haddasani malikun kila fahimta kamar ya haya ya ce haddasa ni malikun to sai zan shi haya ibn ya wanda mutumin andalus ne spain ta yanzu spain and portugal wancan can da ƙasa guda ta ana ce mata andalus a wadda kamar laraba ka ce mata amma yanzu ta hita haka baturi ya kasa ta akwai spain akwai portugal to a ɗan wannan yanki na andalus to sai kasance yana ya karantar da babban ɗane ko ko ya sa babban ɗane ya sake rubuta mai muwaɗa shi ka imla'i shi ka fara ka faɗa ma ɗan ina neman ba da wannan tarihi ana ce masa abu marwan Eh, kunya tashi Ubaidullah ibn Abdurrahman ibn Yahya al-Laiti suna cewa ko Ubaidullah ko Abdurrahman na kunya sa Abu Abu Marwan dan dan Yahya ibn Laitina to shi idan mu Yahya ibn Laiti yace haddathani Malikun shi ko yace haddathani Yahya an Malikin ina ga an gane karatun sai ya sake rubutawa saboda haka kakkace haddathani ya aka ciya wai mu ta Imam Malik ta kuma yace haddathani Yahya wani Yahya na ka bashi labari wai haka wani kira ne yace to wai wani Yahya na ehin almajirin imam malik na shi wanda ka cewa haddasani shine abu marwan ubaidur rahman ubaidullah eh, ko abdurrahman ibn yahya al kala haddasani abi to amma da yake ita harka hadisi suna aka faɗi in ka ce abi ai ka ka ibhami mutum mun samu hadisai ko da mata ta ta sai faɗi mata ta ga sha bin urwa yace haddasatni fadimatu kuma fadimatu din nan mata shi ce kaga in kana baka da sunan mata ka cikin tara da tara ko ba haka ba to amma riwaya ta saboda haka nan da aka ce ni shi dan dan Yahaya na ka magana kamar yace babana Yahaya bani labari shi Yahaya ɗin wanda ya yazo a Madina yi karatu ga Imam Malikin an Malikin ya karbo hadisin ga Imam Malik to ruwayar ta fara dan nan kenan saboda haka shi yasa mu cika karatu kan ya haddasa da haya ba a ga Malik sai mu ce warwato ga Malik shi yasa sai mu ce hadisin sulafiyun ne ko rubaiyun ko isnaini ma'ana misali tsakanin imam malik da annabi mutum biyu ko tsakanin imam malik imam malik da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum guda ko mutum uku mai kama da haka eh mutum biyu kamar irin haddathani haya an Malik an nafi an abdullahi bin umar an rasul sallallahu alaihi wasallam sai banta imam malik nan zaka fara misali tsakanin da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum nawa na nafi'un abdullahi bin umar mutum biyu ana samun mutum uku ana samun mutum hudu Allah samu gani to shi ya hayya ibn yahya yace daga malik daga zaid ibn aslam zaid ibn aslam wannan mun sha faɗa game da shi bawa na na abdullahi babansa aslam shi ma bawa ne amma maula dama da farko dai kowa dai kai mai musuluncin ga an ko ba haka ba duk kasar da aka kai musu musulunci ko ku ba su saranda ba aka yake su aka kama su shikenan alhamdulillah sun zanga hannu ko shikenan kuma al'adar sahabbai ko ko irin rayuwar su da yake ba ta duniya ta ba duk wanda garin da aka kama an karba bayan an ka kakkasa an ka baka duk sun ce sun yanta saboda Allah da ka'yanta mutum kuma ya zama maulanka a fahimta kenan shi yasa kuma lokacin nan ka sai mai yawa daga cikin manyan manyan mawali din nan sai ga sun yi karatu sosai irin ga su nafi'u shi almajiri abdullahi bin umara ga irin zaidu ibn aslama da zaid din da aslama dukan su maulana na umar bin khattabi an yi lokacin da aslam din nan kila kusan da'ira gwakwakwahin madina babu wanda ya kai karatu ne kuma ana cewa zaid ibn aslam ɗa ne kamar ya wuce shi har suna cewa idan zai dubna asar na cikin halka na cikin jama'a mutane ba mu iya bada fatawa sai shi to saboda daraja ce ko ko daga zai dubna asalama anna rajulan shi ka bada labari wani mutum ja ila umar ibn al na an samu yanke ɗayi in dai ba ya ce mun daga babansa Aslam ba to shi zaidu bai riski umar ba a kula sosai amma dan amma baban nasa aslam ya riski umar radiyallahu anhu hasali ma maulana na umar amma masu tarjama suna cewa ni suna cewa shi zai da ko da aka haife shi ya yi karami da ya kasance ya halarci a fada umar har wasu abubuwa da ka tafi su dawo ta umar bin khattabi a san da su amma ala kulli hal in muka ce babban mallami na babansa ko babban mallami na ko babansa ta da umar ya zanna ba mamaki ya sami wannan hadisi ta gida daga zaid ibn aslam yace wani mutum ja ila umar ibn al ya zo wajen umar bin al-khattab fa qala yace ya amiral mu'minin ya sarkin musulmi inni asabtu jaradatin na bubbuge fari bi sauki da bulalata bulala ne sani ka bugun geza da sabara ni kashe su amma wa ana muhrimu ina cikin ihrami qala lahu umar umar yace aqba'in qabdatan min ta'amin eh aqba'in qabdatan ka ciku hannunka ka ba su wa shikenan kai mudu guda kenan qabdatan jimka in ka ce jimka ta hannu guda bai kai mudu ba amma duk kafarori babu kasa ga mudu wanda an ka sani babu kafara da kasa ga mudu duk wanda ka ji mudu ta ko to saboda haka sai mu ce qabdatan ka hada hannu biyu ka kwaso haka ba shi amudu ba ka ba su amin tsarami ashe akwai ƙasa daga shatu kun tuna karatun ashe akwai ƙasa ga shatu can mun taɓa karatu cewa babu wata kafara ko ba hadiya ko filiya ko wani kasa ga shatu ashe in muna so mu haɗa nan mu ce i in dai abin da aka yankewa na babu ƙasa ga shatu amma ita dangogar kafara akwai ƙasa ga shatu tunda akwai ɗan mudu guda amma cikin abin da aka yankewa babu ƙasa ga burguma ko tunkiya ko akuya ma'ana babu kaza ko zabo kila an gane shi muka so mu can dun ka hada babu kaza ko zabo to bari mu fahimci ga wani hadisi nan wa haddathani an malikin malan kaza na'am wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kenan muna cikin tabaqatul rabi'a tika ne anna rajulan jaa ila umar ibn al-khattab yace wani mutum shi ma bai riski umar ba har yanzu labarin ko ko hadisi akwai inqidai sai dai sanannen labari na saboda haka saboda kasancewa ce muntashiri watsacce ko sananne ya watsu ko ina bai da wata matsala fatawar ta tabbata an san da ita sosai kwarai da gaske yace wani mutum ja ila Umar ibn al kuma da Allah Umar eh, Imam ya koma samu na hadisin da yake wancan ya ga yan kiɗa'i akwai yan kiɗa'i shi ma wani akwai yan kiɗa'i to a haɗa su biyu kaga sun ɗan ƙara ƙarfi ashe alamar dai lalle lalle magana an yi ta tunda ita ce hadisin ya sake maimaituwa ana rajulan ja'a ila umar ibn al-khattab wani mutum ya zo wajen umar ibn al-khattab fasa'alahu sai ya tambayi umar an jaradatin game da hwari katalaha da ya kashe su wa muhrim yana ihrami kaga irin wancan nan فقال عمر لكعب Umar سيتشي ma كعب wani ka'abu sun kace ce ka'abul ahbarina ba ka'abu ibn ujra ba ka'abu ibn ubay ba akwai ka'abu ibn ujra wanda za mu cimma hadisin sa ba da daɗiya ba wannan wanda ya kwarkwata ko hmm. ya yi ƙeya har mazu sallah ya ba shi dama ya aske ya fi za mu cimma hadisi ne ana ce masa ka'ab ibn ujura sannan akwai ka'ab ibn malik wancan wanda bai samu zuwa yakin tabuka ba wa ala wa ladina salatati to ba ka'ab ibn malik ba a wani ka'ab sun ka ce al ahbari aka magana nan to al ahbari shi ko ba tabi'ina ba ko ba haka ba amma nan da aka bukata alƙalanci aka so don an ce ya hukum bihi zawa adalin mutane biyu aka so saboda ka ba a ce dole sai sahabi ba shi yasa da an ka tambayi Umar bin Khattab ya diba da ba diba hago ga wane ne ya kamata ya kira sai ga Ka'abu al-Habari yace Ka'abu al-Habari taho an gane ai saboda haka da an ka ce nan Ka'abu sai ka ce Ka'abu al-Habari sai yace ta'ala hatta na hukuma hatta na hukuma zo don ka hada da ni mu gwa mai karhi da karhi mu yi hukunci don nassan aya cewa ai mutum biyu faƙala ka'abun to ka'aba yace to ni kan inda ni za a bai shawara ta ko ko za a bi hukunci na dirhamun shi ba da dirhami dirhami zai bai faƙala umar umar ya yace li ka'abin ga kar ina innaka la tajidu dirahim ina haka ina ina baka samun kuɗi yanzu amai da kuɗi ko ba haka matahina ko ba irin rayuwar da yanzu ba da yake kuɗi sun yawaita lokacin nan mutum sai cikin cilikai da aka yi ma ba ni gyaɗa ba ni ina in baka manda eh to abu guda ba gil shirin baka malla ina son takalmin ka ina da hulla extra sai in baka hulla ka ban takalmi ba su kudi gare mu irin haka nan ba an gane wannan ko ku a irin yanayin da yake ke akwai waya a samu kudi ba dar eh, ce baka samu darahim bai da darahimu a dai mai ne Umar yana son a yi mai hukunci da wani abinci dai Umar ya la tamratu khairu min jaradatin karin magana Larabawa sai azahi dai wurin nan la tamratu khairu min jaradatin ai da bino kwarar da bino ya yi hwara amma wannan cikin kare kare maganganun mu can bangaren larabci ana magana an kace da tamratun khairu min jaradatin abinda ba bahaushe naka cewa ko da kaza gobe eh ban makwanyo ko eh da kaza da kaza alju eh <laughs> ya yi kaza kai abaka baka ya yi ya yi kaza a ko eh to wanga irin karin magana wani sabo ne jiya kuma to ala kulli halin karin magana ne ko eh da a ce akwai abin da za a baka amma sai gobe kuma na gobe ya yawa to amma yanzu kana matsanancin bukata ko ba haka ba to a baka ka biya bukata ya abin nan ko ya kai ka gobe mutum na alƙawari ya ma alƙawarin dubu dubu goma amma sai baki ko amma yau yana ya baka dubu guda don ta aska aljihu ne ya baka ita ka rika na ka sani ko ya kai baɗe ko ka kai baɗe ko ba haka ba to shi na tamatu khairu min jaradatin an fahimta da tsuntsu a sama sun kace ma suna wannan karin magana wan makwai ga hannu shi ma suna karin wannan kare kare magana saboda haka ni abinda Umar ka son ya ce ce mai ba da abinda akwai dalilin ko ina kana samu ne maka ko kyauta ana baka shi bai da wuya kana iya cinye haka koshi ga hinan masu sadaka da yawa saboda haka ka sa ka ce mai ya kawo abin da ana samu ne kakka azama abin da babu a shafi na wannan babin shi abbabe na saba'in da bakwai ko ba da hukuncin ya ce a bada kuɗi kabul habari ko tabbaya zan yi cikin farautar da Allah madaukin sarki ya halatta mahajjaci yayi wace irin farauta halatta yayi saidul bahari in ba da amsar ko an hana saidul barri amma an halatta ai saidul bahar in yayi ya kama kihi da kaddara don kasan makka babu gulabe amma da kaddara akwai gulabe yayi farautar abinda a cikin ruwa shina mi babu komi gare shi kila fahimci wannan mm-hmm. in ta dauro yayi farautar a cikin ruwa babu komai kenan yanzu ya hukuncin fara saidul bahar ta ko saidul barri akan ga hukunci saidul barri ko farautar tudu ta to inda farautar ruwa ce da ne, da babu wani abu wannan shine babe na saba'in da biyu kila a gurguje mu koma baya kaɗan in kana iya gane ya cikin wanga kitabin aikin haji babe na ishirin da hudu babe na ishirin da hudu mun wuto shi da daɗewa mun yi wani hadisi wanda shi ka abu da habari ya wani hukunci da ya hirgita duniya ya wani hukunci da ya hirgita yan sayis ma ba su da shi ba kai hasali babu wanda ya goyi bayan shi ya faɗi haka nan shine babi na 24 a cikin babu kitabun kitabul hajji babu ma ya harumu lil babu ma ya juzu lil muhrimi akaluhu min as abinda yake ya haramta ya halatta afon ya juzu abinda ya halatta ga mai ihrami ya ci na abin farauta to in ka diba cikin wannan hadisin babi na 24 cikin wannan hadisi zaka diba a can akwai wani hadisi na kusa da na ƙarshe wanda kusan shi an na ƙarshe daga shi sai fatoyin malikin sai wasu ila malikin wasu ila malikun wani hadisi wa ne an malikin an zaid ibn aslam an afa ibn yasar an ganshi anna ka'abal ahbari karanta mun hadisi وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عطاء بن يسار أن كأب الأحباب أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأنفقت لهم كأب بأكله نعم قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة تذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا بعض طريق مكة مرت بهم مرت بهم رجل من جراد فأقتلهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نصرة إن هي إلا نصرة حوت ينصره في كل من كل عام ينصره من كل عام مرتين نعم مكتبا سيما قال للي كعب يا أم يا لاشي dun cewa hadisin daga Imam malikin daga Zaid ibn asalama daga Atha bin ya ce hakika ka Abu al-Ahbari a kabala ash-Sham min eh, ya fito daga Sham siriya cikin ayari shi yau jagoran mahajjata na can bangare ya jagorance su zuwa Makka hatta idza kanu bi ba'd at-tariqi suna kan hanya wajadu lahama saidin sun ka iske naman farauta fa aftahum ka abu bi akalihi ka abu ya basu fatwa su ci abin su an gane ai wannan yana halatta a ci in dai yanzu abin farauta ne abin da zamu yi mai uzuri kenan sai mu ce la Allah ya ba su ya ba su fatawassu cina saboda ni saboda in ka iske abin farauta in dai ba ka kashe shi ba sannan ba dun ka kai alhaji an kaso ba ka ci abin ka lafiya lau amma in mai kasowa dun ka ya kaso ko ko kai ka ba da gudunmawa a kashe ba ka ci don an hana maka yi farauta to zai ba ka abu labari uzuri mu ce kila la Allah ya ce su ci ne saboda ba shi ya ba su ni ba wayan ba don su an kayo ba wannan babu gumudi babu wani a kura daga cikin wanga karatu daidai yake قال يتي فلما قدموا على عمر بن الخطاب سنك اسو وجه عمر بن الخطاب بالمدينة مدينة ذكروا ذلك لو سنك أنبتا ما عمر بن الخطاب سنك شكاك من أتهاك أبا يا باب فتوت متأبين فروتا فقال من أفتاكم سنك أنبام فتو متأبين فروتا فقال سيتي من أفتاكم بهذا باك وانا فتوت قالوا سنك كعب كعب شيبام الأباري قالت عمر ce to shikenan tunda fa inni qad amartuhu alaikum hatta tarji'u eh okay qala sai umar yace a lalle tunda ya bada fatawa ga lalle mai ilimi na to saboda haka fa inni qad amartuhu alaikum hatta tarji'u da yau na mai shi a shugaban ku har ku je ku dawo ku wuce Madina daga Madina he ku wuce Makka ku je ku dawo lalle shi a shugaba dun nan yayi daidai saboda abin farautar da ba kaso don ka ba kana iya mun fahimci wannan tumma to da yake an bashi yanzu yanzu an bashi authority an an nada shi sun malam ma kanu bai ba tsarike makkata suna bisa hanyar makka yanzu an shiga harami marrat bihim rijilun min jaradin sai wani linshi wani a ayari ayari ayari na fari akwai wata hausa da prof ya ba mu sadda muna karatun wurin ga kuma ce da ita ehe yace kaza aka cewa to ba ala kulli halin robin zaki da kuma je da karatu yawa wani ahayari na fari wani mu haka nan dai an gane to suka suka wuce fari ga sunan giya ta fari dan goko ko wani abu mai kama da haka sun ka wuce fa aftahum ka'awun sai ka'abu ya ba su fatawat an ya akhuduhu su su kama abin su suke. su kama bai aku su shi abin su fari fa lahi alau su ce halan na فلما قدموا ala umar بن الخطاب da sun ka dawo gida inda umar ibn al-khattab zakaru lahu dalika kuma sun ka koma faɗa mai suka ce to kuma fa an samu wani sabon abu zo an ga fari ya ce mu ita eh anya ko har ka ga take fa qala sai ya ce musu ma hamalaka ala an tuf an tuftiyahum bi hada ka abu wasaka mi azaka ka ba su fata wasu fari qala sai ka ba ya ce huwa min saidil bahari huwa min saidil bahari an ji wannan ya ce ai ka ai horautar ruwata ai don ka abin ruwa babu komi wai fara fa farautar ruwata kala ya ce wa ma yuri ka ina ka san haka wasanar da kai cewa fara yan ruwata kala ya ce ya amiral mun haba sarkin musulmi wallazi nafsi biyadi na rance da wanda rayuwa ta take ga hannunsa in hiya ita fara ba komai ta ba illa nasratu hutin atishawa Kihita kihi atishawa wannan dan feshin da ka fitowa na majina shi na zan kihi nasara shi na zan yi ya zan fara illa nasara ta hutin fi kulli ami shekara biyu yana yin haka marrata ne na atishe wannan sau biyu sai ta zan fari ibn abul bar ya ce wanga ya kama daga tana ba mu taba jin haka ba mu taba samun sanadi ingantacce daga ma'asum yace haka ba hadisi ko aya sannan kuma wajen fagen ilimi musan haka ba science bai tabbatar da wannan ba ehe illa dai kila shaci ina na ka'abul ahbar yayi sauran dan ragowar karatu ne da ya can cikin bible ko ba ka ba can cikin attaura da injila wanda an ka dan lalata da sauransu kun san ba yahudi na musulunta ko zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam nan da rai malami na babban malami cikin yahuda amma Allah bai mai sa'a ji musulunta lokacin manzon Allah yana rayuwa sai zamanin Umar ibn Khattab ya zai musulunta da ya musulunta lokacin manzon Allah da yana cikin sai bai samu wannan sa'a ba sai sai Umar cikin zamanin Umar shekara ta sama ma goma da hawan Umar ko ku dan wani abu dai mai kama da haka sanne zai musulunta sai aka kirga shi ne sai aka kirga shi cikin tajawila to ya kasance daga cikin abin da suka ma ambata mai yana ba fatawi da tsohon karatu yana ba da fatawa da tsohon karatu sai sa ana samun haka to kaga in ka tuno da wannan sai mu koma yanzu inda muke sai an ka ce ga wani ne ya kashe fari sai ce mi ya bada hakkuɗi aza mai dirhamin ya ce sai da Umar ya jawo hankali ya ce to ai baka samu dirhami yanzu kai dai a bada da dino tamratun khairu min jaradatin ko ba haka ba kuma ya amince an yi hukunci kan cewa akwai ni akwai kafara a shefa kashe fari to inda fara saidul bahari ta da ana yi to yanzu ni da kowa hukuncin shin ya mance da dazu abin da yace eh, min min saidul bahari ya mance ko ku ya canza fatawata ko kila wani uzuri a ce ya canza fatawa ko kuma wanga hadisin bai inganta ba na wanga da muke na cewa fara eh ko wanga hadisi a dawo bin yasarin bai riski Umar bin Khattab ba a dawo bin yasarin ku saurara hadisin haddathani haya an malik an zaid ibn aslam an afa ibn yasarin anna ka'ab al a dawo bin yasarin bai na an kai wa lura in ka dauki hadisin ya samu in kiɗayi kuma kullu munqati'un da'ifun shikenan sai ka ce da'if na ga wata fatabba ka abu ya ce haka ba in ku kayar da ka'abu ya ce haka ka inganta magana kila to yanzu da ya ce haka sai ka ce to kila an samu nasku <laughs> ko ba haka ba ya canza fatawa ala kulle halin fatawa cewa dai kihi a fara daga kihi take fatawa ce ta yi kama da shashi hudi hmm. amma dai mahausayen su abinci ko muna kila ba mu sani ba ko harkar nan haka take a dan ƙara bincike eh. na'am ala kulli halin dai mu dai muna ɗaukar dai fara tana cikin dabbar tudu sai ka ɗauke ta in ka ɗauke ta aka kashe fari ana ni shi kenan sai ka ɗauka haka aka ɗauka Allah babu fidyati man halaka qabla an yahar حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو امسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأك عنك باب فدية من حلق قبل أن ينحر wanda ya aske gashin kai ne kamun ran sallah ta yi sadda za a cewa an yi jifa yana iya aske gashin kai ko kamun sannan ba ana magana cewa ran sallah ta yi ba ya fara kaza kamun ya yi kaza shi wannan in ran sallah ta yi lokacin aski ya halatta babu wani abu ihlak wala haraja if'al wala haraja shi aka magana amma cewa da an kai kabla an hara kamun ranar da aka yanka ta yi ran tara ga wata ko goma ko ina da cikin ayyukan haji kamar ranar ta yi kuma wannan za a danganta haiciya kila matsala ta gitta na sai ya askin kamar irin wada hadisi zai ba mu hadisi wada hadisin zai ba mu hasken wannan malam mujiba sanadin sosai malam ya karanta sanadin haddathani yahya an malik an abdul karim ibn abi maliki al malik al jazari an abdurrahman ibn abi layla an ka'ab ibn ujra annahu kana wani hadisi hadisi na sananne imam al bukhari da imam muslim da sauran malaman hadisi irin cikin kutubu sita abu da da tirmidhi sun hidda wani hadisi bai da mushkila game da wannan sai dai kash anan cikin wata malik ya ne ya laifi ya yayi wani wahami wahami yayi a kula sosai ta sanadin ya ne ya hayalla laifi wahamin da ya yayi gashi nan mudiba sosai da ya ce ba yasa mun ka ce daga ya hayaye wahami ba mu ce malik ya yi wahami ba saboda an same ta wasu hanyoyi Muhammadu ibn Maslama da Yusuf Tinnisi duka su almadarai Imam Malik na sun ruwaito shi lahiya lau kaga kenan inda Imam Malik na yayi samu wannan wahamin da haka duk za a ba kowa wannan illat ko to amma a ce cikin ɗalibanka wani ya faɗi daidai wani cikin ya so sa sanadin ya kurin sanadi to kaga ba daga wajen na ba duk inda daga wajen na duk ɗalibinka sai ya samu wannan matsalar to amma ya haibna ya haibna shi ya samu wannan matsalar wacce ce matsalar Abdul Karim din nan Ibn Malik al-Jazari adibai sosai wanda aka ce daga Malik ko an gane sosai bai zamani guda da Abdurrahman ibn Abi Layla ba ba ma haka ba hadisin kwarwaito shi ya sa wani tsakanin Abdul Abdul Karim ibn Malik al-Jazari da Abdurrahman ibn Abi Layla kwarwaito ga hadisi duk suna cewa in sun ka taho daga Malik da Abdul Karim ibn Malik al-Jazari daga Mujahid ibn Jabr Abul Hajjaji daga Rai sannan su ce daga wa sannan su ce daga Abdurrahman ibn Abi Layla tsakanin Abdulkarim Karim ibn Malik al-Jazari tsakani ne da Abdurrahman ibn Abi Layla akwai Mujahid shi muka so a gani wanda Mujahid da ka sani malamin tafsirin nan dalibin Imam dalibin eh, Abdullah ibn Abbas ah, ana ce masa Mujahidu ibn Jabrin abul hajjaji ana masa kunya da abul hajjaji ana masa kunya da abul hajjaji abul hajjaji ana masa kunya da abul hajjaji sunansa mujahid ibnu a kula sosai saboda haka nan inda imamu yahya bai samu wahami ba sai ya ce ni sai ya ce haddathan sai ya ce an malikin an abdul karim ibnu malikin al an mujahidin ibnu jabal ko an mujahidin abul hajjaji sannan ce an abdurrahman ibn abi laila an gane wannan sana'a ce an ka'ab ibn ujra wan ka'ab da an bata dazu cikin sahabbai akwai ka'ab ibn ujra wanda yayi kwarkwata ga kai su lokacin da ana aikin haji to ga hadisin wanda yake annahu kana shi ka'ab ibn ujra ya kasance ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da manzon Allah muhriman yana cikin aikin haji wannan ya nuna aikin haji na na na hajjatul wada fa fa fa fa azahul qamru qabl yassa bi bi bi bi sukunin mimi qabl haka sai ƙeya ko kwarkwata ta same shi sai a ce lil jinsi qablu sai ya zama mufradi amma lil jinsi qaya akwai inda ka zuwa qummal eh qummal sai ya zan jam'i in naka ya sa qummal bi don qafi wa tashdidil mimi to wannan jam'i na in ko naka ya sa ɗaya qablu sai a ce ƙeya jinsi ɗaya na an ka faɗi jinsin ƙeya ƙeyoyi da yawa fi ra'asi ga kai ne ga sunan saboda laraba da duk sauran mutane farare kasa suna iya barin gizo da yawa saboda su masu ba irin tamu ta ba ka in ta yi gizo ko kum sai ki shiga ko ba haka ba eh amma su lahiya lau kaga sai mutum haka to in mutum ya dade na bai wanka ba da su sai ya samu yar kwarkwata haka fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi umurce shi an yi halika ra'asahu ya ace kai ne kaga lokaci bai ba ko in aska ne ka faruwa wa kala annabi yace sun salatata ayyamin kai azumin kwana uku au in fitata masakin ko ka ci da miskini shidda kalimar da ya samu dani mudani ne kulli miskinin babu wanda yawa alama cikin karafin yasa ta babu babu wanda ya samu ne. haka take mudani mudani to mudani mudani ne kulli insanin wannan ina shakku nai na cewa ni na cewa ba lafazin hadisin bane a kula sosai mm. haka ruwa imam imam malik take muddani muddani da kulli miskini eh kuma haka take sai bukhari ya kawo shi yace da kulli miskini nisfu sa'in daidai na insha Allah nisfu sa'in ai shi amudu bi ko tunda sa'i ba mudu hudu bane yawa to haka yake dan abin yayi min haka don bukhari ce wai nisfu sa'in shi ko ya ce muddaini ai gudana ko abin ya zan guda tunda kowane sa'i arba'atu amdadin da a ce a baka rabin sa'i da a ce a baka mudu biyu duk gudana ko to alhamdulillah ya haifu insha Allah to kowane miskini shidda ka ba miskini shidda abinci kowane miskini mudu biyu kenan mudu goma sha biyu awun awin suk lishatin ko kai nusuki ka yanki akuya ko ko ce karamar bisa kalimar shafi dama na sha faɗa ba tana nufin wannan akuyar da aggare mu tana magana dai sheep karamar bisa ko tunkiya ko rago ko akuya ko bunsuru duk shatu aka cewa a kula in ana son a fai a farrake cikin shatu a ce tunkiya sai a ce na'ajatu mun yi mun ta hato cikin alqur'ani na'ajatu eh lahu 99 na'aja waliya na'ajatun wahida na'aja tunkiya nabijinta sai a ce kafshin ko kharufun eh zabaha rasul sallallahu alaihi wasallam rago kuma ana cewa kharufu mhm sannan kuma in akuya awaki na a ce ma'azu su a jinsin awaki mace su sai a ce ko ana zatu ko an zatu ko zatu namiji sai a ce taisu ko bunsuru ke amma yanka ce shatu an yi suna ne wanda ya haɗa kowane fa'alta manzo Allah ce mai ayya zalika fa'alta ajaza anka duk wanda kai cikin waɗanga uku ya isan ma ta ku bari ku fahimci wani karatu duk wanda ka yi ciki ya isan ma ko azumin kwana uku ko ci da miskini shidda da kulli miskinin muddaini ko kuma ka yanke karar bisa ko duk wanda ka yi ashe babu tartibi shi wannan an rige mata ashe babu tartibi babu ka'ida sai in baka da kaza yi kaza sai in baka da kaza yi kaza imam malik shi ya ce gaba da cikin kafarori babu tartibi duk wanda ka zaba kai shi kenan a yanda wanda ba su ba sun ce akwai tartibi musamman ibnu hazm ya tafi kan cewa akwai tartibi da musamman kuma ya hujja da aya wajen duk da dai cewa shi ya ambata wasu wurare na kamar irin kisa sannan kuma da irin zihari don a zihari Allah cewa ya faman lam yajidi sannan ya koma cewa faman lam yastati ce to tunda faman lam yajid an kace sai in bai samu ba sannan ya na gaba shi ko wajen azumi an kace faman lam yastati Sun da ce an kafa mallan ya tafi sai in bai azumi sannan yi na gaba saboda haka at-tartibu wajibun amma imam malik la tartiba lahu a wurare da dama amma ala kulli halin la Allah zamu iya cewa kan mu kai kan mu kai wajen zamu tahlili insha Allah kafarori muna da kafarori guda hudu ko akwai kafara kisa akwai kafara saduwa da iyali ga azumi cikin watan ramadana sannan akwai kafara zihari sannan akwai kafara ta bata ko ko lalata wani abu daga cikin ayyukan haji ko hudu ko akwai wani abu akwai kafara rantsuwa jazakumullahu khairan to in muka dauki wannan to in muka zo karkashin ayoyi muka bi haskin ayoyi sai mu ce wasu ayoyi akwai wujubu tartibi wasu ayoyi babu su inda akwai wujubu tartibu kamar irin ayatul zihari ta yi tartibi dole a yi tartibi inda babu tartibi kuma ba a tartibi kila fahimci wannan wannan la'alla ita ce mafi daɗi ita ce ɗaya daga cikin ƙaunin imamu ahmad rahimahullahu ta'ala hadisi na gaba wa haddathani an malik حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد بن أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له لعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين أو انسك بشات wannan hadisi wannan hadisi ya kara mana sanadin da ya gabata in muka kula sosai sanadin da ya gabata mun ce lallai shi Abdurrahman ibn Abi Layla din nan wanda ya karɓo ga hadisin Ka'ab bin Ujra ga Mujahidu Mujahidu a dalibi ne ga hadisin مجاهد والدالبي ني تو غاشي نان كوما تا كوما هتوا وحدثني an malikin an حميدي an حميد بن قيس an mujahidi ibnu abil hajj an mujahidi abil hajjaji abul hajjaji kunya itaita sunansa mujahidu babansa jabru jimun ba'un ra'un jabru mujahid ibn jabrin abul hajjaji mufassirun kabir babban malamin tafsiri na bai da hadisai da yawa amma wajen tafsiri kan yana da hadisai sosai ko ko yana da fatawi da yawa wajen tafsiri don ya ce yayi karatu ga ibnu abbasin ba so guda ba so biyu yana saki qur'ani wajen tafsiri tafsiri yakan ibnu abbasin aya aya yace ba mu wuce ko wace aya sai na tambayi mi a fassararta ina ta sauka gawa ta sauka kuma na sabki qur'ani haka gaba ga abdullahi ibn abbas ba so ɗaya ba so biyu ba yana daga bakar har da rabbin nasi shi yasa kaga yayi karatu wurin da aka karatu ko ba haka ba eh shi yasa an kace idan mujahid yace ma tafsirin wanga aya kazata to fashudda bihi yadaika rike jabau lalle wannan magana akwai ta na'am sai dai abinda hadisin dan adam ya kawo ko ko abinda kakwal dan adam ba ta iya gano shi na wani wahayi ko wani asirin alkur'ani wanda yan ka samu hadisi tabbatacciya kuskurantar da shi kaga shi kenan sai a dauki abin da ya tabbata na hadisi ka abu ibn ujra yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lahu annabi yace maka abu in ka abu eh, ibn ujra la'allaka adhaka hawamuka ina tsammanin yan kwarin kanka sun wahalshe ka hawamu hawamu jam'ina na hamma abinda a hamma insect kwaro an gane kwaro akwai addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam kawai yara ne ko hasan da Husaini ko u'idukuma mhm, bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma hamma ina muku tsari ina neman muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga kowane shedan da kuma hamma kwaron kasa kwaro hamma jam'in sa hawam hawam kama a ce dabba dawabu ko ham hawam la'allaka azaka muka ina zaton naga alama wa kwarin kanka sun walishe ka fakultu na mace eh wallahi annabi sun sha min ka kila ga manzo Allah ga yana so shi sosai kamar da hadisin kuma na gaba zai famu ba ma susa ba har gwazar gwazar suna ba. yace annabi sallallahu alaihi ya tasu ya zo ya iske ni ina busa wuta ina busa ma yan yan yan ayarin mu da yake suna tanawubi abin ga yau an ka dafa kai ko wani an jima in dafa ko ba haka ba su mahajjata yace to lokacin layi ya kai garai shi ka hasa wuta yace ina duka ina kura wuta ga murhu annabi ya same ni ga ƙeya tana zuba ƙasa kaga abin ya yawa annabi ya ce kai ka abu bai tsammani al'amari ya kai haka ba tana har zuba ka aske sannan wannan hadisi zai zo insha Allah nan gaba kaɗan to shi ma gashi ya ce haka fa kuntu na'am ya rasul ce haka ya manzo Allah wallahi tana tutar da ni fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ce ihliq ra'asaka wa sum thalathata ayyamin aw ta sittata masakin awmi awin suk bi shatin irin jiwancin hadisi a ci gashin kanka kai azumin kwana uku ko ka ci da miskini shidda ko ka yanke ya karamar burguma ya ce in baka samu in baka iya kai kaza in baka iya kai kaza ko kaza ko kaza ko kaza kai kai an ka ce ma aka wani za ka yi wanda ka iya wanda ka samu dama ko shikenan shi yasa imam malik zai bada wata fatawa ya ce babu tartibi wa haddathani an malik wa haddathani an malik وحدثني أمال عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنفخ تحت قد لأصحابي وقد وقد طلع رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنصت به وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله بن عبد الله الخراساني اكو مديبا من حديث سند نيكا مغانا امام مالك امال من سانان عطاء بن عبد الله الخراساني ان كنت ديبا حديث فرقو cikin wannan babi babi na 78 malami imam malik a cikin hadisin abdul karim ibn malik ko hadisi mai bi masa malam imam malik a cikin wannan hadisi humayd ibn qais muka ce da humaid ibn qais da abdul karim ibn malik dukan sun karbo hadisin daga mujahidu abul hajjaji illa dai a hanya abul karim ibn malik jazari an samu matsala ya haya ibn ya samu wahami tsallake mujahidu to shi na hadisin har yanzu nan shi kuma shi ma wannan ga ƴan wata matsala diba sosai وحدثني عن مالك أنا طائب بن عبد الله الخراساني أنه قال shi a ɗawa bin abdullahi al-khurasani tika ne babu wata matsala annahu kada cewa yi haddasani shaikhun wani tsoho ya bani labari ya ɓoye shi ba a san shi ba bisuqil burami ina ya bani labari a kaso yan tukani ne <laughs> alburani tukunya jam'i burmatu alburmatu tukunya amma tukunya laka ko ta duci ne tukunya karhi kidu amun kowace wace kana ce ma kiduru kila an fahimci wannan eh ku dona hadisin nan manzo sallallahu yana sallah kirji yana ziza ka azizil mirjal kamar da kasan tukun karhi a haka kai talgi wadda ta kaziza haka manzo Allah ka ziza na kuka khashiyatan lillahi ta'ala eh shi yasa mai akadar yace wa bukaul khashi'i mugu tafaru ko eh, kuka na tsoron Allah amma yace mugu tafaru tala kullu halin ci da ya haddasa ni shaykhun bi suqil burani a kasuwar tukane bil kufa ta kufa a can kufa ya bada labari an ka'ab ibn ujra yace daga ka'ab ibn ujra ya karbo to wane na sai mu ce alalago kana aisha to wanda dai mun ka gani cikin hadisi hadisai biyu da sun ka gabata kuma waɗanda an ka san sun karɓo ga abdullahi ibn ujra hasali ma mutum guda na a gare mu abdurrahman ibn abi laila a hadisin na farko da hadisi na biyu in ko shi na to bai a ce mai shaikhun har ai na kira a ce wani tsoho in mm, bai yiwa kamar ibnu abdulbar ya ce abdurrahman ibn abi laila a cikin tabi'in ya wuce a ce mai wani ya wuce a ce mai wani wai ba a san shi ba kai tsaye bai da laban da aka boye suna ne babu dalilin boye suna ne kuma yana cikin waɗanda ba amincewa da shi bale ce ya mance ya ce wani shaikhun shi yasa wasu da sun kai ta takadiri sun ka ce Abdurrahman ibn Abi Lailana ibn abdul bari yace a'a yan yallalabu ibn abdul bari ya nashi kokari yace ya gano a cikin ɗaliban ka'ab ibn ujra wadan sun karɓi wannan hadisi akwai abdullahi ibn ma'aqal kuma abinka daban shawa imam al-bukhari ya hidda hadisin abdullahi ibn ma'aqal shine hadisi mai namba ta 1800 da sha shidda ko sha biyar in ka diba shine na an abdullahi ibn ma'aqal sannan yace ni an ka'ab ibn ujra to sai ibn abdul yace to shi da ya karaɗo ya yi yawato bai ga wani wanda ya rato wannan hadisi ba ga Ka'ab ibn Ujra in ba mutanen gabi ne to Abdurrahman ibn Abi laila ya wuce a ce mai wani to kawai yana komawa ga ni Abdullahi ibn Ma'aqal shi wanda ba a cika sani ba kuma shi aka bukata a ce wani sai a samu bambanci da shi abda Abdurrahman ibn laila ce ya wani yana nuhin kenan ba Abdurrahman ibn Abi Layla masananne wajen ku ba yace kan haka sai a ce daga Abdullahi ibn daga Abdullahi ibn Ma'qal daga Ka'ab ibn Ujra an fahimci hadisin to kuma in haka ya biyo kuma lalle akwai hadisin kamar da ce cikin Bukhari akwai shi da wannan kuma tarin Abdullahi ibn Ma'qal min rijal al-Bukhari to da shi awwa sai tsiqa ne ko wani iri na a tsiqa ne Allah ya samu gani hadisin dai ingantacce na in dai ba ce wanda ya shaykhun ba kuma an gano shi Abdullahi ibn Ma'qal kuma abin da ya samu haƙara gano shi na biyu lafazin da zai kawo muna shi na imamul bukhari ya kawo ta layin abdullahi bin ma'aqal ibn ma'aqal ko ma'aqil ana cewa ko kafin bi fatih liqafi ko bi kasar liqafi ma'aqilu ko ma'aqalu duk da wanda kace imamul bukhari ya kawo shi a cikin sahihi nashi kuma ya kawo shi da wanga lafazi na yana busa wuta an ka annabi ya same shi kaza kaza kaza kaza kuma ta layin abdullahi din an fahimta kan hadisi bai da matsala kakkace nan an yi ibhani an ce shaykhun wani tsoho sai ka ce wa mubhamin ma fi rawi lam yusam ko ba haka ba an ibhami hadisin ya ya waye gari kaza ba ifi ko kaza hadisi ingantacce insha Allah an ka abin ujra annahu qala ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana anfukhu tahta qidrin li ashabi wani sai ce wata rana manzo sallallahu ya zo wajaina alhali ina hura tuta karkashin wata tukunya ta mutane na a sahabi abokaina ni ka hura wuta kidiru tukunya wa kadim tala a ra'asi wa lihiyati kamla kaina ya cika da kiya da kaina da geme na sun cika da kiya kiya har ga geme fa akhadha bi jabhati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama goshi na ya kama gashin kaina ya taddani sun makalar sai ce min ihi liqa hada sha'ar kai sai ka aski wanga gashin kai sai aski gashin kanka wa sun salasata ayyamin kai azumin kwana uku aw at'imti tatta masakin ko ka ci da miskini shida ko ka yi ɗaya daga cikin waɗannan to bai ambata mai na ukun ba ce wa qad kana rasul sallallahu alaihi wasallam alima annahu in indi ma an suku bi dama manzo Allah ya sani ban da kuɗin rago shi sa bai ko haɗi bai ko haɗin haɗi rago ba to a ah, to ai shi hadisin ɗazu kuma ɗazu an haɗi wannan to an kai an ka samu wannan sai a ce fatawa biyu ta amma lokaci ga mutum guda fatawa biyu ga farko an bashi fatawar shi haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika mai ko ku ya faɗa mai a wani lokaci bai samu yi ba kila sai washe gari ko ko sai da annabi ya ganan ma ido ne ɗazu labari an ka bashi ya aika maka abin ujura shi aske kai ne shi yasa ya haɗa mai ni ya hada mai hadda nusuku to amma da ya ya ga ka'abu sai a ce ya tabbata ka'abu bai da zarfi ko ku wata magana ta gitto da ka'abu ya nuna mai bai da kuɗin rago shi yasa ɗaya ran da ambata mai yace ba sai ambata mai rago ba yace ka kai azumin kwana uku ko ka ce da miskini shidda shikenan kawai an san talaka kala malik qala malik fi sidiyati al-ada inna al-amra fihi anna adan la yaftari hatta yaf'al ma yujibu alayhi al-fidya wa inna al-kaffarata inma takunu ba'da wujubiha ala sahibiha wa annahu yad'u fidyatahu hatta haythu ma sha'a an-nusqa aw as-siyama aw yusaddaqata bi maqata aw bi ghayriha min al-bilad idan kana da niyyar ka ase gashin kai saboda wata matsala da ta same ka kamun ka ase ka ka taya kai hadayat ko kai azumin kwana uku ko ka ci da miskini shidda ko ka yanke dabbat kamun ka aske ko ko sai ka aske kai lahin shi na imam malik ka ya ba mu fatawa ba ka ta ni ba imam malik muka san ya ba mu fatawa game da wannan a imamu nam hadaya hadaya eh to ko fidiya ko hadaya ana cewa amma inda kace mu bi ka'ida sai mu ce fidiya shi amma su luga ka cewa don sun ce illa shi na fidiya aka cewa idan kuma wani abu na wanda irin godiya ga Allah ko mi sai a ce hadayu in kuma wannan lahila sai a ce fidiyu haka haka yake kware da gaske to ala kulli hal abinda muka so mu ce sai an yi laifin aka yankewa ko ko kana iya kamun kai laifin a kuma Malik nan ya ba mu amsa cewa sai an yi abin sai an aski an fahimta a kuma sai ta je haka nan kuma haka wasu ka bada amsa amma abin da ka in ce akwai wani abu da ya kamata a kula shine ni shine sai a tambaya wace irin hadaya wace irin kafara ce a kula wannan dun kaska hada babi man alal al-babaini fi babin wahidin faqad qata qiyasan fasidan don ka san wa zaka ba kakka ture wani hadisi ko ka banka wani hadisi baka sani ba akwai shi ingantacce ga wajen aikin hadi to ka bari sai ka aski don haka manzo sallallahu alaihi wasallam lafazin yayi mai umma yayi mai aikin yace ni aha ihlik ihlik hada sha'ara wasum sai da ce ihilak sai ce wasum kuma duk ruwayoyin haka za ka yi ta gani sai an ce ya a ce ya yi ko amma in ka ɗauki wajen rantsuwa ka koma babin rantsuwa a hadisin rantsuwa ka fara rantsuwa hadisi biyu gare an gane hadisi akwai lafazi kuma duk ingantattuna ka zo ma abin da wanda ya rantsuwa daga cikin ku cewa bai wani abu ko zai wani abu sannan yadda abin can da ya rantse ba zai yi ba shine mafi alkhairi to ya hidda kafara ga rantsuwa ne ya zo ma wancin abin ɗayan ruwaya wa fi ya zo ma wancin abin yi kafara kila an fahimta ya fidda kafara sannan ya zo ma wancin abin ga wata ruwaya ya zo ma wancin abin sannan ya yayi kafara sai zan duka biyu kuma dukkan hadisan ingantattu na kuma duk bukhari ya zo da su amma bace lokacin da muka yi babul yamini ko a cikin bulugul maram muka ce ɗayan biyu ko kai jam'u tare da su kuma ya hidaɗi daɗi ka haɗa hadisan biyun duka ka tayi kai aiki da su ko kuma mi ko ko ka yassa guda in ka ce ka yassa guda to kana da aiki don sai ka samu wani za ka yassuwa amma dai abinda malamai sun kai sani muddin hadisi ya inganta to kuma ana ai haɗa su aiki da su sai a haɗa aiki da su sai muka ce to haɗa su aiki da su yahi ina za mu haɗa su mu aiki da su sai mu ce ma mina na karance ba ka yi idan abin da karance ba ka yi yana iya wucewa to isauri ka yi shi sannan ka kai ka fara idan ko da ma cewa kai karanta da Allah ba a daura auren nan ko ba haka ba kuma ba an za a yi ne ba gobe ko jibi to in ka fara wa sai ka tsara na daura aure ko ba haka ba eh to amma cewa kai karance da Allah ba ka ci sai kuma yana jin yunwa in ka tsaya sai ka yi da kafara sannan ka to ka ci sai ai shi ai mai dili ci da shi sannan ka kai kafara sai aka ce hadisan biyu duka aiki da su lokaci guda kuma a rantsuwa dai an ka samu wannan canjin amma inda babu rantsuwa ba rantsuwa ɗaya ba sauran kafarori duka banda rantsuwa sai kai aka ce kai kafara saboda haka zihari kana cewa to zai ma wala sai na sai na sai na walshe ta dun sai na mata zihari mallam ya hukuncin zihari sai ka ce kaza sai ya ce bare ce ya fara ne sanai ya mata zihari kaga ai hukata yayi ko ko mai ko kuma mai ce ko ko izgili ya kama mutum izgili ya ce to an ce an ka to shi gaskiya yana bukatar iyali ne ba dai shi da miskini sittin tunna ba to Allah ya shi so min buhu a so mai buhu ya hidda kafara ya ce abin da ya kaso ko bai ba mala ya gano bai ba lalle bai ba <laughs> na bai ba kuma ko ya yi wannan sadaka ɗaya ta yi in ya ce wannan abin da ya ce zai yi kafara na nufin bai gare ko wancan sadaka na an ci banza yawwa a gane kenan amma to duka haka hannan har ga aikin haji an fahimta na imam malik sun ya faɗi nan Kala malikun imam malik yace fi fidiyatil ada game da fidiya ta al'aza kwarkwata ko wani abin da kawali sheka kalimar aza tana da faɗi ƙeya ka damuwarka ko wani abu ko dandruff ya ma yawa so shi so haka cikin mutane gari na zuba ko ko wani abu mai kama da haka kan dai ko akwai roke ko akwai wani abu ne aza dai ko wani iri imam malik ce innal amra fihi al'amarin da ya tabbata a ciki anna ahadan cewa shi wannan mutumin din la yaftadi baya fansa ba ya fidiya din nan kenan hatta ya fa'ala ma yujibu alaihi alfidiyata sai ya aikata abin nan da ya wajabta mai fidya fidiya wa innal kafarata imam mal yace kai ka sani ita dai kafara inna ma takunu tana kasancewa ne ba da wujubi ha ala sahibiha bayan ta wajaba ga mai ita sai yayi lahin sannan a ce shi kafara wa an yada fidyatahu haythu ma sha'a sannan kuma ya samu shi ada ta duk abin da ya kaso mina na abin da ya kaso annusuka abu siyama abu sadaka an gane mai aikin haji kenan duk wanda ya ga dama ya zaba mun kace ga maliki babu tartibi sannan kuma mi bi makkata aw bi ghairi hanil biladi inda fidiya ta laihi kai an kace kai fidiya to duk inda ka yanke ta ba sai makka ba ba sai makka ba ko a makka ko baka samu kuɗi makka ba in ka da gida ka sai rago ka ce da kai makka na ko ba haka ba shikenan ka yanke ka ba saboda Allah an gane wannan kala malik. qala malik لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملا ولا يطرحها من رأسه إلى العبد ولا من جلده ولا من ثوبه وإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام duk te tun wayewa ce na wannan babu imam malik ka sharhi kala malikun la yasluhu bai dace ba bai yiwa ko bai halatta kalimar la yasluhu tana ɗaukar ma'anar la ya tana ɗaukar ma'anar la yumkinu tana ɗaukar amana kuma sannan ya harumu ma kai tsaye to an bari mu duba magani yace la yasluhu sai mustawa shi bai kamata ba ko kuma ya haramta ta aikin da kaga za a yi Bayiwa lil muhrim ga mai ihrami an yantifa mi sha'rihi shi hizge yantifa cirewa ka sa ya tsaka kama cira hizga ya cire min sha'ari ga kansa shay'an komai bai halatta wala ya halikahu bai sa aska ko reza ya aski wala kasuru bai sa abin katsa ya kace ya badal hatta ya hilla sai ya gama yakin haji sai ya san cikin halalu kenan kaga wancan la yaslu bi ma'ana la yajuzu kenan haramun na ko illa an yusibahu adam min ra'si sai in wani cuta kamar kwarkwata ko wani abu ya same ga kai ne to in kan wani abin ya samai fa alaihi fidyatun sai ya fidya kama amarahu Allah ta'ala kamar da Allah umurce shi wala yasluhu lahu kun bai halatta gare ba an yi kallima alfaru ya kafi a sa bai halatta ba a kaifu ma'ana a farce wala ya katulu kamlatan ba ya kashe ƙeya wala ya tsaraha min ra'asihi ila al-ardi bai sa hannunsa ya kamu ƙeya da kai ne ya jiwa da ita haka dun ya kashe ta kenan ko to bai haka nan wala min jildihi bai doke ta ga fatar jiki ne ya jiwa da ita wala min sau bai cire ta ga tufa ne ya jiwa da ita duk ya kashe ta tunda nan inda take abinci ta kace ko ba haka ba kaga ya hana mata cin abinci ya kashe ta kenan saboda haka kaga sai a mai hukuncin ya kashe fa in daraha hal muhrimu in ma ihram ya kama kwarkwata ya jiwa da ita min jildihi ga fata ta take au min ko ga tufa ne to fal yut'im hafnatan min ta'amin sai ya ci da wani jimke na abinci jefa ta ɗaya yi tun da bai da kashewa ba ko to sai ya bada sun kala malik qala malik man natafa sha'ra min ra'sihi aw min ibtihi aw yabtala jasadahu bi nuratin aw yakhluqu an shajjatin min ra'si liladura aw yakhluqu qafahu li mawdi'il muhajim wa huwa muhim nasiyan aw jahilan in fa'ala shay'an min dhalika fa alayhi al-fidyat fi dhalika kulli wa la yanbaghi lahu an yahliqa mawdi al-muhajim mawli al-muhajim wa man jahala fa halaka ra'sahu qabla an yurmi al-jamrata istada kala malikul imam malik ce man na tafa sha'aran wanda ya fizge wani gashi min an cikin hanci ne gashin hanci ya fizge aw min ibdihi ko ga hamutane ya cire a wutsala jasadahu bi nuratin nuratin ko nauratin da don min nuni ko da samu nunin fataha ko yammi ko ya bici jiki ne da shebin fauda fauda irin wannan wanda kasa sai gashi ya zube ba aska yasa ba kai da to a wani dabara ta to ban aske ba gari ya zuba to yasa nura nura ya ankasa ta kan murji jiki gashi na zubewa aw ya haliku ko ko ya aske an ya aske kai ne an shaddatin saboda roki mi asira asli ga kai ne roki yayi sai an samai wani magani ko wani kwalli ko wani abu sai an kace to sai dan as gehe gehe din nan ni da mutum don lalura duk wannan aw ya haliku kafahu ko ko zai asi kaya kai ne li mawdi'il mahadib don ayi mai kaho don bagirin kaho kaho za ayi mai zai ni zai dan sai akwai bukatar yayi ni ya dan aske wannan wurin dukkan da yayi wannan wa huwa muhrimun duk dai na cikin aikin haji sawa'un kuma nasiyan aw jahilan da mantuwa ya manta cewa aikin haji yake ko ku ya san yana aikin haji amma bai san ba a haka ba yana jahili na bai san ai ba a askewa ba shi haka ya dauka mala yace inna man fa'ala shay'an min zalika duk wanda ya aikata wani abu guda daga cikin abubuwan da mun ka ambata fa alaihi alfidiyatu fi zalika kullihi fidiya ta wajaba gare sai ya yanke karamar bisa wala yanbaghi lahu bai kamata an yi halika mawdi'il mahajimi bai kamata ya aske inda za a mai kaho ba wa man jahila duk wanda ya jahilci haka fa halaka ra'su ya ashi ashi gashin kansa kabla an yarmiyal jamrata kamun da ranar jihar jamra kamun ranar jihar jamra kamun lokacin da aka ce ya halatta ya jihar jamra yayi to wannan iftada ya yi fansa babin ya kare lokaci ya cika ina ganin kuma kila kun ba da shawara a tsaya nan ko to masha Allah karatun da ya fi karuwa muna da babe dama cikin kitabul hajji akwai babe tamanin da uku to yanzu mun yi babe saba'in da takwas mun kai kaga sura babe hudu dai ma ai babe hudu sun ka rage eh Allah ya taimake mu insha Allah wakila nam ko babe biye ko tamanin da uku haka babe biye sun ka rage in Allah ya sa kila sati mai zuwa mu dan karasa shi insha Allah ta'ala Allah ya taimake kullum haka muka cewa ko Allah ya taimake mu na so a ce mun kare babin haji kenan duk ina ganin an gane haji insha Allah ta'ala saboda lokaci kamar yadda na sha faɗa mu tsaya insha Allah da yake ma wani ya ɗan min tech da Allah dan tike taimaka masu karatun akwai masu karantar da mata to Allah dan nan ka tashi akwai mahazuwa aiki ala kulli hali saboda haka ina bada hankuri ga mahatan boy su yi hakuri a kar a manta dan uwa malam Mustafa Buhari Sani mai jamuna baki wanda aka aiko cewa mahaifinsa baya da lafiya muna roƙon Allah shi ba mahaifin nashi lafiya Allah ya tada shi cikin iyalansa kuma shi ma malam Mustafa Allah shi kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya nan ne ƙauyen wajen ƙauyen abin nan hanyar gada ya ka ce wato a ce da hanyar a ce da wajen ta sama maroma ko ɗaki nawa aka ce ko mina na wani ƙauye ne insha Allah ubangiji dai Allah shi ba shi lafiya Allah ya tada shi cikin iyalansa su waɗanda masu bukata addu'a ko wanda ya yi min shi ma na bukata addu'a ubangiji Allah shi biya Allah shi shi abin da yake nema akwai wani wanda ya ce yana cikin matsaloli ubangiji Allah ka fitar da shi daga cikin matsaloli da cikin waɗannan jarabawoyi Allah dukkan musulmin da a cikin wata wahala ko wata jarabawa ko rashin lafiya ta jiki ko ta yanayi ko ta aljihu ko ta wani abu ubangiji Allah ka mai sauki Allah kai mu kowa sauki Allah waɗanda a cikin waɗanda ada bukatoci na alkhairi Allah ka ba su ikon cikawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik